danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sauke wannan azumi guda ɗaya fatan an sha ruwa lafiya makumanta ba muna karanto maku littafin taskar ajali littafi na hudu a wancan kalan a inda muka kai ƙarshensa za mu tashi a littafi na biyar to yanzu ga wani littafi na biyar a hannunmu don haka za a ci gaba daga inda aka tsaya kafin nan za ku saurari littafin daga bakin ne shiraihu usman inkiya 99% a nan tashar hausa novel tv kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa ita za a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi ko ma wani shirye-shiryen mu kafin da rusi ya buɗe baki ya ce wani abu sai macijiyar ta ko tsalle daga inda take ta kawo masa mugun hari irin na ɗazu a karo na biyu maimakon da rusi ya daka tsalle da baya sai ya yi gaba a sama ya dira akan tsakiyar kan macijiyar ya hau kawo da tarjilan tarsara aiko sai gashi na daddaka su jini na tsartuwa da feshi babu shiri macijiyar ta dinga kulma uban ihu da ƙyar ta samu ta yi dungura da jikinta ƙasa ta yi wurgi da su can gefe ɗaya kawai su ta rikide zuwa ainihin siffata ta aljana tun da darusu yake rada manyan dazuzzuka a rayuwarsa bai taɓa yin alba da aljana mai tsananin girma da muni ba kamar wannan aljanan siffata ta kala biyu ce da aljanu da rodinniya da yawan mutane idan suka yi alba da ita a cikin wannan siffa take suke faduwa ƙasa matattu yan uwanta ne aljanu yan uwanta aljanu kuwa take suke zautuwa ko kuma su kamu da matsananciyar rashin lafiya kai faratan hannayenta da kafafunta ba waɗanda sai kasance zara-zara kuma cako-cako ba kyan gani sun isa su firgita mahaluki ko da jarumi da zo ya yi dubi aljanar ya ga yadda ya yi mata raunuka a jikinta kaca-kaca jiri na ta zuba kuma tana numfashi sama-sama kamar ganta zai fita sai ya ji ya kama wa tausayinta duk da cewa ta so ta yi masa kisan gilla aljanar ta buɗe baki da kyar da wannan kai da ke tsakiyar gangan jikin ta ce ya kai wannan gawutaccen jarumi ka yi mini rai kada kashe ni yanzu nan zan amsa maka tambayar ka da kai mini da farko dai ni sunana marwisa bintu hazmi na kasance shugabar hadiman bokan da ya kirkiri kokon taskar adali ina rikida ne zuwa wannan halitta ta macijiya domin na yaki duk mahalukin da yake da niyyar zuwa kokan taskar adali na kashe shi ko da kuwa zai je ne ba da niyyar ɗauko dukiyar mai gidana ba mai gidana ya ajiye kuma mai gidana ya ajiye kuma babu wanda ya sai tsallake sharri na face yana dauke da waɗansu tasirori guda uku masu nuni zuwa hanyar da za ta isa can kogon na taskar ɓadali. mai gidan nawa kafin ya bar duniya ya shaida mini cewa ya ɓoye wannan dukiya ne domin isa ta cikinsa ta mallaki komai da kowa da ke cikin wannan duniya kuma ko ita ce ta zo nan gabana ba tare da taswirori uku ba kashe ta zan yi haka kuma idan ta taswira biyu babu ta ukun kashe ta zan yi wannan shine umarnin da mahaifinta ya bani kuma a kansa nake daga a kansa nake daga nan har mutuwa ta bisa binciken da ya yi babu wanda ya saya waɗannan tasirori guda uku face ya cancanci ya mulki wannan duniya abin da ya kasa ganowa shine shin yar tasa shata ta cancanci ta mulki duniyar lokacin da aljina malarisa ta zo a batunta. sai jarumi da rusiyar ta ganin ta yana mai daka mata rawa ya ce da ke da bokan naki duk kuna kan mata mabayani mulki da arziki duk Allah ke ba da su mai gidanki bai isa ya hana wani ba mutuwa da rayuwa duk wanda ya nufi zuwa kokon taskar adali face idan kwanansa ya ƙare na zo ne wannan nahiya taku domin na nuna muku cewa addinin da kuke yi na bautar gumaka da shauran abubuwa da kuma imani da tsafi da kuke yi duk karya ne kuma bata ne mabayyani ke a kanki yanzu kin ga misali tun daga shi kin kasa hana ni wucewa zuwa kokan taskar adali a gaba ɗaya sarakunan da ke wannan nahiya taku sun yi imani da cewa duk wanda ya mallaki wannan dukiya ta mai gidanki sai ya fi kowa karfin arziki kuma sai ya mulki duniya gaba ɗayanta kuma wai kowa ina sai an yi fariyar talauci a ƙasarsa ne kaɗai ba za a yi annoba ba to ni na ƙaryata wannan tsafi kuma sai na tabbatar muku da hakan ba zan kashe ki ba a yanzu amma zan koma da baya na je na nemo waɗanda ke ɗauke da waɗancan tasirori guda uku da yi musu rakiya ya zuwa can kogon taskar ajali amma sai bayan na je can kogon na ga duk irin masifin da mai gidan ke zuba a kan hanya don hana shiga kokon idan kin gama jiyyar jikinki kin warke in ya so ki sake tarata a dawowa ta ko kuma idan na dawo karo na biyu ko da gafadin hakan sai jarumi da rusi ya juya ya cigaba tafiya abin sa ya nufi hanyar da za ta kai shi can kogon na taskar ajali ko sau ɗaya bai sake jiyowa ba ya dubi aljamar bisa har ya kule a cikin dajin lokacin da ta bi shi da kallo kawai tana mamakinsa sai aljamar bisa ta shafe sai da aljamar bisa ta shafe wata shida da kwana ashirin da ɗaya tana jinyar raunukan da jarumi da zuwa ya mata sunan ta warke amma bar raunukan ba su ɓace ba a jikinta a ranar da ji ƙarfin jikinta jarumi da zuwa ya dawo daga can kokon taskar ajali kuma ya zo giftawa ta gaban kokon dukan da take cikin cikin nutsuwa da takama ba tare da shakka komai ba yana isowa kofar kokon dutsen ya yi alba da aljira malwisa a tsaye a cikin siffata ta macijiya amma ko kallonsa bata yi ba sai ma ta koma cikin kogon dutsen ta kulle shi shi kuwa ya wuce abinsa wannan shine abin da ya faru a baya tsawon watanni takwas da suka shuɗe tsakanin wannan muguwar macijiya da jarumi da rusi lokacin da jarumi da rusi ya ga ya wuce ta gaban macijiya mai salami lafiya sai ya dubi su salila ya fito su da hannu yana mai yi musu nuni da su taho su wuce ta gaban macijiyar ko da ganin haka sai sarila ya zirina da mujahid suka dubi junansu dukkanin sai suka noke aka rasa wanda zai fara shiga gaba al'amarin da ya sa ta jarumi da rusu kenan ya daka musu tsawa ya ce yanzu a haka ne kuke tunanin cewa za ku iya zama za ku iya zuwa har can kokon taskar ajali alhalin gashi tun a matakin farko kun rarana abin da bai fi so min ta'iba a cikin tsaro da ke kan hanya idan har kun karya dukkan jagantakar ku ta karfin sihirin tsafin naku kun yi imanin cewa babban ku babu kun yi imanin cewa ababen dogaranku ba za su iya tseratar da ku ba to karbi addini na mana na rantse da girman ubangiji na muddin kuwa karbi addini na yanzu take zan kai ku kokan taskar ajali a cikin abin da bai wuce rabin sa'a ba kuma ubangiji na zai kare ku daga shaidun duk masifin da ke kan hanya ko wannan batu sai hankalin sarila ya lagunzu ma'ainu domin kuwa jikinsu ya domin jikinsu ya kama ya kama bari take suka ji dukkan tsoro ya ko daga cikin zakatansu kawai sai da ta fara sakarwa dokin ta linzami ta yi gaba sannan yanzu ta take mata baya shi kuma mujahid ya bi ta kai co mai rabon shan duka dai sai ya sha domin ita karan wahala in dai aka yanka ta to dole ne a fege ko da aljina majalisa ta ga su sagila sun bi ta za su wuce ta gabanta sai ta kame cak tamkar gunki ta ɗauki numfashinta a zaton su yadda jarumi da zuci ya wuce lafiya kalau haka su ma za su wuce da na ce kaɗai zuciyarta ta amince mata da hakan ba don haka hannunta na dama na kan kufin takobinta kuma idanunta na kan kawunan macijiyan guda saba'in da ɗaya kuma dukkan jirgin nata ko kimtawa ba ta yi sai da sassarge da suka iso dab da gaban majalisa saura kirin su gota ta sai ta yunkura cikin bakin zafin nama ta kawo masa mugun sara da kawunan ta uku cikin tsananin zafin nama ya zige ta daga tsalle sama ta kaɗe kan macijiyar da ya kawo mata hari da takobinta kuma ta tace kafafunta a sama ta doki sagila da mujahid suka faɗo daga kan dawakansu aiko sai bakunan macijiyar biyu suka sadu gadon bayan dawakan biyu na sagila da mujahid take haƙoran macijiyar suka datse gangan jikin dawakan biyu tamkar da adda aka sare su kuma dafin macijiyar sa jinin jikinsu ya daskare suka yi baki kirin tamkar a cikin wuta aka babbaka su nan take aiko sai dokin ya ziri na ma ya firgita ainihin ya ruga zuwa cikin daji da gudu yana haniniyar doki cikin tsananin firgici ya zirina sarira da mujahid suka miƙe ɗaya zumbul a tare sai kama ja da baya tamkar su ruga da gudu amma babu damar hakan saboda ita ma macijiyar tinkaron su tana shawagi da ta jirgin ta a saman su ko yaya ɗayansu ya ce zai yi yunkurin gudu sun san cewa kawai jefa masa bakinta za ta yi guda ta lankwame shi ko kuma ta cafko shi da jelarta guda ta maka shi ba shiri sabila da mujahid ma suka zara nasu ta kubban kuma suka ci da jihar da baya macijiyar na biyar da su tamkar mai kaya ta so a kan gaba ko da macijiyar ta gasa gila sun kusan zuwa inda jalibi da rusu ke tsaye sai ta zubo musu kawunan ta gaba ɗaya ta dinga kawo musu sara nan aka kace mai da albabban yaƙi ya zama cewa suna kaɗa hare-haren nata da takubbansu da dukkan zafin namansu da iya yaƙinsu babban abin da ya dugun zama hankalinsa shine duk sa'ad da takubban nasu ya hatsi da jikin kawunan macijiyar sai dai su ji sara kal ina tashi tamkar karfe da karfe in suka haɗu gama da wuta kuma ko ƙardanewa jikin kawunan macijiyar baya yi duk sa'ad da kuma suka kaucewa harin kawunan macijiyan to fa duk abin da bakunan macijiyar ya sara walau bishiyoyi ko duwatsu take suke ragargajewa su farfashe kai ka ce a cikin turmi aka dake su al'amarin da ya matuƙar dukun zama hankalinsu kenan musamman da suka gane cewa ko alamar gajiya babu a tare da macijiyar su kuwa nan da nan jikinsu ya fara amsawa lokacin da macijiyar daga jarumin ta ga jaruman uku suna matuƙar ƙoƙarin kare kansu daga harharinta. sai ta ƙara da jeho musu jelinta da dinga kawo musu duka da su ta ko'ina tana neman ta galabaitar da su ko da ganin haka sai sagila ta yi girgida ta zama guda arba'in kuma kowace sagila da takobi a hannu tana kai hare-haren tana kara hare macijiyar tana mai da martani duk da cewa ta kubban sagirar da ta tsafi guda talatin da tara ba sa iya yi wa macijiyar illa sai dai karfin tsaron nasu ya zama lukudan duka a gare ta nan take majijiyar ta fusata ainihin ita ma ta yi girgiza kawon da suka kara girma suka ninka na sau uku har ma na nata kuma ko ina a jikinta ya mugun tsantsi babu shiri duk su ukun suka wuce damar da ta samu kayan ta mamake su ta sabila ne da mujahid suka yi sama suka gauru a jikin kogon dutsen da take kai ta kan sabila ya tsage ta fado kasa somammiya mujahid ya kare a hannu ita kuma ya zigina ta kare a kafa kuma duk su biyun suka fado a matakar galabaita suna nan farfashi ko kyakkyawan motsi babu wanda ya a cikinsu ba tare da sun samu damar iya tashi ba nan take aljamal wisa ta nufo kansu so ukun cikin matukar farin ciki da mugun nufi domin ta yi musu kisan gilla ba da to ba tsammani kawai sai ta ga jarumi da rusi ya dako tsalle ya da a gabanta da kai takobinsa cikin razana matsayinsa ta ja ta rike dai zuwa ainihin siffanta ta dubi da rusa cikin alamun tsananin tsoro da katsa ta ce saboda me za ka hana kashe su alhalin ina kan aiki na yi na cika umarnin mai gidana ko da jin haka sai jarumi da rusi duka mata ya ce saboda me za ki salwantar da shauran kwanakin rayuwarki a banza kina cika umarnin ce wanda yanzu haka ya rike da rubewa a cikin karkashin ƙasa ki sani cewa da ke da mai gidan naki duk kuna kan bata ne mabayyani ina mai umartar ki da ki ajiye wannan tsohon addinin naku na tsafi ki karbi addinin gaskiya wato addinin musulunci in ba haka ba kuwa yanzu nan zan kashe ki na kawo ƙarshen zaluncin ki a cikin wannan daji kola da ya rusiya donan ajancensa sai aljamali ta karkare ta bushe da ne mugunta lokaci guda kuma sai ta murtuke fuskarta ta dubi da rusu a fusace ta ce ka bar ganin ina jin tsoron ka kai tan za ka iya raba ni da addini iyaye da kakannina a kan na bar garin gidanmu gwaran da rasa rayuwata kawai ka yi addinin ka nima na yinawa kafin margarita daga gama bakinta tuni da rusiya ta ganin fashinta yana mai daka mata tsawa a karo na biyu ce wannan sulju ba zai taɓa wannan sulhun ba zai taɓa yiwuwa ba tun da na san cewa har abada ba za ki daina wannan zalunci ba idan na barki na baki na baki dama ki faɗa mini hukuncin da cika yanki na ƙarshe za ki karɓi addinin gaskiya ko kuwa kin zaɓi ki mutu ne wajen wannan tambaya sai marisa ce wai shin wanda ya mutu zai dawo ne ra'ayina ba zai taɓa sauyawa ba ina nan akan addini na kafin marisa ta gama faɗin abin da ke bakinta tuni jarumi da zuciya da ko tsalle cikin bakin zafin nama ya shammace ta ya so kama takobinsa a makoshinta take takobin ta faso bayan wayanta ta durkushe kasa bisa kurowinta yayin da jini ke kwaranyowa bisa daga ƙasa bisa kirjinta ta kame kamar kunki domin tuni an zaya ranta ta zama gawa ko da ganin wannan al'amari sai mujahid da ya na sai kamar da tsananin al'ajabi duk da cewa suna cikin mugun yanayi sai da suka yunkura da kyau suka meke tsaye suka kura wa garan marwisa idanu suna mamakin yadda aka yi da ya mata wannan kisa na farar daya duk wannan abu da ke faruwa sarila bata farfado ba daga su ta yi ko da hankalin da rusu ya kai kanta kuma ya dubi har da ya da jihar ke ciki ya tabbatar da cewa ba za su iya bata wani taimako ba sai ya ɗimauce bai san sa'ad da ya ruga da gudu zuwa kanta ba sarila ya tallafo kanta ya dubi raunin wanda bai yi zurfi ba sosai sannan ta na hagu amma kuma bai daina zubar da jini ba cikin hanzari ya miƙe tsaye ruga inda dokinsa yake ya ɗauko da kan guzurinsa ya buɗe ta ya fi zare da allurar ɗinke rauni ya kama ɗinke mata rauni sannan ya shafa wani magani a kan raunin duk da haka sai ya ga jini bai daina tsattafowa ba kuma har a sa sagila bata farfado ba al'amarin da ya matakar dugun zuma hankalin jarumi da ke kenan ya kasa zaune ko da ya ringa kai a tunanin abin da ya kamata ya yi ko da ganin haka sai mu ya dubi da rusi a fusace ce saboda me mu ba za ka zo ka taimake mu ba alhalin kana ganin cewa duk mu biyun mun samu karaya a jikinmu kuma jikinmu ya bugu sosai ba za mu iya yi wa kanmu komai ba ko da ko da dai ka samu ko dai ka kamu da son sabila ne shi yasa ka dimauce haka ko da jin wannan batu sai jarumi da rusi ya sata aini ya daka mujahid tsawa yana mai cewa baka da hankali ne ko kuwa baka ganin halin take ciki ne duk ku biyun kuna cikin hayyacinku ita ko ba san ma halin da take ciki ba shin ka manta ne cewa na yi alkawarin zan ceci rayuwarku a duk sa'ad da kuka kasa ceton kanku ko daga gabadin hakan sai jarumi da rusu ya koma kan sarila ya tofa mata wata addu'a a kan raunin faruwar hakan ke da wuya sai jini ya dinga ɗan tsafowa daga cikin raunin amma kuma ta su ya dubi yadda take sai hankalinsa ya gunzuma ainihin saboda ya fahimci cewa jini mai yawa ya zuba a jikinta mafi rasa zan da suka rasa jini mai yawa haka jikinsu haka a jikinsu mutuwa suke yi kuma ko da sun rayu sai an ba su kyakkyawar kulawa kuma sai sun jinya ta ɗan lokaci sannan za su sami cikakkiyar lafiya game da ƙwarin jiki jim kaɗan da tufawa sarila wannan addu'a sai ta farfaɗo daga dogon suman da tana mai can dogon numfashi game da buɗe idanu a hankali da farko cikin dishi-dishi ta ga jarumi da su tsugunni a gabanta kuma fuskarsa a rufe idanunsa kaɗai ne a waje sannan a hankali idanun nata suka washe amma sai ta ji jikinta sai ta ji kanta da shawarar gangar jikin da sun yi mata nauyi ainu ko motsin kirki ba za ta iya yi ba da ta juya da kan nata ta dubi inda ya zage da mujahid suke kawai sai ta ga kafar yazirina a karye har ta dan fara kumbura shi kuma mujahid da hannunsa ne a karye kuma dukkaninsu akwai alamun tsananin jikata a tare da su sargar ta dago hanta da ta shafe wurin nata kowace ta ji shi a ɗanke har an sha masa magani sai dubi da rusu ta yi masa dangun guntun mashi a karon farko tun da suka ta ce ina godiya a gare ka bisa ceto rayuwata da ka yi ko da jin haka sai da rusu ya ce ki gafarce ni lalura ta sana taɓa ki domin yi miki magani siril ta sake yin murmushi ta ce na yi farin ciki da ya kasance addininka bai hana ka taimako ba irin wannan domin da tuniyan na da zama gawa da rusu ya murmushi ya ce ai addini na yana da adalci kuma baya son zalunci na sani cewa ba za ki iya yin komai ba yanzu da kanki don haka in allah yarda zan ci gaba da taimakon ku har zuwa lokacin da za ku samu lafiya yanzu zan je na taimaki shawarar yan uwanki to jama'a anan za mu dakata a cikin wannan labari da taskar ajali da tafi na biyar za ku ji mu a ci gaban labarin kafin nan a yi mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa yadda za a rika samun littattafanmu idan muka ɗora thank you ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi